Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da lol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Alhamis 31 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da masu sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya ji daɗin ganawar da ya yi a wata liyafar cin abinci ta aiki da Kim Yong Chol na hannun daman shugaban Koriya ta Arewa gabanin tarurrukan da za su yi yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa da ya sani ya zaɓi wani daban ba Jeff Sessions ba a matsayin babban lauyan ƙasar. Ƙasar Pakistan ta ce tana sake duba dangantakar da ke tsakaninta da Amurka wadda dama ta yi tsauri matakin da zai iya dakatar da shigar da kayayyaki Afghanistan inda dakaran Amurka ke yakar 'yan ta'adda. To kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji tsokaci da masana suka yi game da yin amfani da kudaden gwamnati wajen aiwatar da wani abu na addini. sashi na goma na tsarin mulkin najeriya ya kawo haramci na ma ka ɗauki wani addini ka ci shi ne addinin ka zama saboda haka magana ta ɗauki kungiyar ce za ta amfani da shi a matsayin ajiyar ana azumi a yi buɗe baki wannan haramun ne. kwararru sun yi tsokaci game da hukuncin da kotu ta yi kan hukunta duk ɗan majalisar da aka samu da laifin yin cuse a kasafin kuɗin ƙasa. kamar wato 'yar manuniya ce ta nuna akan cewa da gaske shi wannan cushe ɗin ana yi da a baya su 'yan majalisar nan sun ke kasa sun ce ba sa yin wannan abu haka kuma za mu ji nasihar ramadan daga bakin malam habu sufiyani daga jamhuriyar nijar sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya ji daɗin ganawar da ya yi a wata liyafar cin abinci ta aiki da Kim Yong Chol na hannun daman shugaban Koriya ta Arewa. Gabanin tararrakan da za su yi yau Alhamis a kan yiwuwar yin taron ƙola cikin wata mai zuwa tsakanin Kim da shugaban Amurka Donald Trump. Pompeo ya sanya wani hoto a shafinsa na Twitter inda yake gaisawa da Kim Yong Chol da kuma wani hoton da ya nuna wanda ya nuna manyan jami'an zaune a wani gida da ke kusa da helkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york da safiyar yau alhamis pompeo ya faɗa a twitter cewa yiwuwar taron kolin tsakanin amurka da shugabannin koriya ta arewa zai ba koriyar wata gagarumar dama ta cimma ci gaban tsaro da haɓakar tattalin arziki kim yong chol ne babban jami'in koriya ta arewa da ya kawo ziyara amurka cikin shekaru goma sha takwas Duka jami'an biyu, Pompeo da Kim, babu wanda ya magana da 'yan jarida a lokacin da suka isa wurin liyafar cin abincin. Fadar shugaban Amurka ta kuma ce an shirya za su yi tarurruka da yawa a yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa da ya sani ya zaɓi wani daban ba Jeff Sessions ba a matsayin babban lauyan ƙasar, amma a cewar wani lauyan Trump matsayin Sessions na nan daram ya zuwa yanzu. Trump ya sha fusata a kan cewa Sessions ya zara kanshi da sauri daga binciken da ake yi na yiwuwar alaƙa tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016. Sessions ya fidda kansa ne saboda daɗaɗɗun ƙa'idodin ma'aikatar shari'a da suka haramta wa lauyoyi shiga bincike-bincike idan batun son zuciya shigo harkar. goyon bayan siyasar Trump da kuma ganawa da yi da jakadan Rasha Sarge Kislak a shekarar 2016 su suka shafi Sessions. Dama Trump ya sha nuna bacin ransa a kan yadda matakin da Sessions ya ɗauka ya sa ƙasar ta rasa babban jami'i a fannin shari'a da ke kare shi a lokacin da mai bincike na musamman Robert Mueller ke gudanar da bincikensa. Ƙasar Pakistan ta ce tana sake duba dangantakarta da Amurka da dama ta yi tsauri. Matakin da zai iya dakatar da shigar da kayayyaki Afghanistan inda dakaran Amurka ke yakar 'yan ta'adda domin kawo zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da taimakon ƙasashe ƙawayen rundunar NATO. Ministan harkokin wajen Pakistan, Kuram Dastagir Khan, shine ne ya yi wannan bayanin kwana ɗaya kafin dakarun ƙasa da ƙasa su sanya ƙasa a jerin sunayen da ake sawa ido akan samar da kudaden ta'addanci bisa umarnin gwamnatin shugaba Donald Trump matakin da ka iya ƙara taɓarɓarar da tattalin arzikin Pakistan. Cibiyar kula da harkokin kuɗaɗe da ke Paris wacce ake kira FATF a takaice ta yanke shawarar sanya Pakistan a cikin rukunin ƙasashe da ba sa mai da hankali wajen yaƙi da ta'addanci a watan Fabrairu. Hukuncin da Amurka ta yanke na cikin sabbin dabarun Trump na yankin Asiya da ya sanar a watan Agusta don hurawa Pakistan wuta a kan ta yanke duk wata alaƙa da take da ake zargi tana da ita da 'yan Taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke ƙaddamar da munanan hare-hare a kan sojojin Amurka da ke Afghanistan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta sanar jiya Laraba cewa ta tura likitocin tiyata da wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya tare da kayayyakin taimako domin taimakawa abin da ta kira ƙaruwar buƙatar taimako a fannin lafiya a Gaza. Ƙungiyar Red Cross ta ce ƙarfafa taimako da za ta yi na watanni shida zai haɗa da kafa cibiyar tiyata mai gidaje hamsin. domin ba da himma ga jinyar mutane da suke fama da raunin harbin bindiga a wani tashin hankali na baya-bayan nan da aka yi a kan iyakar Isra'ila da Gaza. Rundunar Isra'ila ta kashe akalla Falasɗina 115 tun ƙarshen watan Maris, lamarin da ya janyo wa Isra'ila suka na yin amfani da ƙarfi. Isra'ila ta zargi mayakan ƙungiyar Hamas da takalar tashin hankali kuma ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin kare iyakarta. Tashin hankalin ya barke a kan iyakar kasashen ya yi sauƙi a jiya Laraba yayin da jami'an Falasɗina suka ce an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila wadda Masar ta jagoranta. Maryam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, malamai da masana addinin musulunci sun yi tsokaci game da yin amfani da kudaden gwamnati don gudanar da wani abu da ya shafi addini. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani. A yanzu haka dai malamai da masana kundin tsarin mulki a Najeriya sun fara yin sharhi tare da yin tsokaci a kan ɗabi'ar nan da wasu masu riƙe da mukaman gwamnati suka bullo da ita na shirya kasaitaccen buɗe baki da ke laƙume miliyoyin naira ga wasu makusantansu. Wani al'amari dai yana neman zama ruwan dare a ɓangarori daban-daban na Najeriya. Al'amarin da masana kundin tsarin mulkin Najeriya suka ci ya saba wa dokar ƙasa. Mai nasara Kogo Umar babban lauya ne da ke zaune a Abuja fadar gwamnatin Najeriya. ya tabbatar da cewa lamarin ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. A ce na goma na tsarin mulkin Najeriya ya kawo haramci na ma ka ɗauki wani addini ka ci ne addinin ka zama da haka mu dalla ka ɗauki kudin ka za ta amfani da shi a matsayin idan ana azumi a yi buɗe baki wannan haramun ne domin tsarin mulkin Najeriya ma ya ma hana ka amfani da kuɗin ta domin bunƙasa wani abu wani addini to ko da yake yawanci yan siyasa dinnan za su kai abu ne wanda ake yi ta biyu ko taro ne wanda yake na riya a zo domin wani ya ce an yi mashi wasu kuma suna yi ne a matsayin wajen cin abincin ya zama dandamali ko kuma hanya wadda take za a iya haduwa ta a tattauna wasu abubuwa waɗanda za a rafe da cin abincin nan domin a tattauna su. To shi ma dai Sheikh Abubakar Giro Argungu da ke gudanar da tafsirin Ramadan yanzu haka a garin Kayinji ta jihar Niger ga abin da yake cewa a lokacin da nazanta da shi ta kafar sadarwar WhatsApp. Uh, ah, man Nasiru idan sadaka dai za a yi ta ne saboda a samu lada kuma a yi saboda Allah to Allah ya faɗi inda za a juya ta yana cewa lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ya ambaci fuqara nan kuma sai ya ambaci innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ka kaga ya ambaci fakirai da miskinai saboda haka idan za a yi sadaka ne saboda Allah a samu lada to talakawa bayan Allah su ne za a yi kokari a hada kayan buɗe baki ko na sahur ko wani abu a mika masu ba wai babba da babba ba da yake illan Najeriya kullum wato kawai mai ƙarfi ake ƙara ma ƙarfi. To a nan jihar Niger dai gwamnatin jihar ta ce ta kashe naira miliyan tamanin domin samar da abin buɗe baki ga marasa ƙarfi a wannan wata na Ramadan. In ji daraktan kula da harkokin addinai na jihar Dr. Umar Faruk Abdullahi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, ƙwararru a fannin siyasar harkokin sa ido a yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ke ikirarin yi. sun mayar da martani akan hukuncin da kotu ta yanke inda ta ba da izinin hukunta duk wanda aka kama da samu da hannu a batun cushe da aka yi a kasafin kudin shekara ta shida madina dauda na dauke da karin bayani Wannan harka ta cushe ita ce ta kawo takaddama a majalisar wakilai, inda har aka dakatar da shugaban kwamitin kula da harkar kasafin kuɗi har na tsawon kwanaki 180. Kuma dai bangarorin biyu, wato bangaren zattaswa da ta majalisar wakilan ba su ɗau wani mataki a kai ba shi ne dai ya sa ƙungiyar serap ƙungiyar da ke sa ido a harkar yaƙi da cin hanci da rashawa ta shigar da ƙara inda ta nemi a zakulo duk wanda ke da hannu a harkar cushen a hukunta su. Kotu ta yarda da bayanan ƙungiyar, mai shari'a Muhammad Idris ya baiwa shugaba Muhammadu Buhari izini na ya gaggauta hukunta waɗanda ke da hannu cikin wannan al'amari na cushe. Malami kuma kwararre a fannin siyasa a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kadi ya tsokaci akan wannan hukuncin. Wannan hukunci na kotu babban al'amari ne kwarai da gaske kuma zai yi tasiri ta fannoni da dama. Na farko dai kamar wato 'yar manuniya ce ta nuna akan cewa da gaske shi wannan cushe din ana yi. Tunda a baya su 'yan majalisar nan sun ke ƙasa ƙasa sun ce ba sa yin wannan abu. Waɗansu daga cikinsu ma sun ce ai shi wannan cushe din yana daga cikin aikinsu. to abin da wannan hukunci ke nufi shine cewa wannan abu laifi ne kuma abin a duba ne kuma kotu ta ce a duba na farko kenan na biyu kuma hukuncin zai kasance zakaran gwajin dafi tunda yanzu 'yan najeriya za su buɗe ido su ga cewa shugaba muhammadu buhari zai mutunta hukuncin wannan kotu da kuma umarnin ta bashi akan cewa sai an gurfanar da shugabannin majalisun nan biyu a gaban kotu ko kuma a'a Daukan wannan mataki dai ya nuna cewa gaskiya ta bayyana. An yi cushe a kasafin kuɗin na shekara 2016 shida, zunzurutun kuɗi naira biliyan 481. Wannan yawan kuɗi shine matsayin rabin abin da aka ware domin yin manyan ayyuka. To anya wannan hukunci zai tasiri kuwa? Tambayar kenan da na yi wa ɗaya cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin cin hanci da rashawa Alhassan ta Mahamud ga abin da yake cewa. Da za a yi hukuncin zai taimaka sosai kuma zai zamanto darasi saboda mai da za a yi zai zo ya sa tattalin arzikin ma da kuma irin kudaden da ake warewan ma a kashe su bisa ga yadda ya kamata don waɗansu lokuta waɗannan karin da ake yin nan ba wai ana yin karin saboda cin gaban al'umma ba ne daga baya ta bayan fage sukan je su samu da adin bakin bankuna a je a cira su yi abubuwan da sun ka gan dama da shi to a tafiyar da hukuncin zai tasiri sosai saboda mi zai zama darasi kuma wanda ma yake da tunanin gobe ya zo shi ma ya zo yi ko daga fadar shugaban kasa ko daga majalisun shi ma zai dinga tsoro. An ɗauki lokaci ana zargin 'yan majalisar da mayar da hankali ga kawunansu maimakon biyan bukatun talakawa da suka zaɓe su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike maka to a gaida madina dauda to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga shirin na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Mukaddashin shugaban kwamitin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Tijjani Tumsa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. malami na gaba bai samun lako. Kafin wasu gina matambayin ya shigo, don ina son ɗauki wannan dama. in ce a cikin wanda kungiyoyi da kuma organization da muke aiki da su eh. uh, musamman ptdf wato uh, wani rundunar kudi na musamman wanda ake ba da tallafi na masu zuwa makaranta sun mun yi yarjejeniya da su za su ba mu gurabe 360 wanda za su kai mutane daga arewa maso gabar makarantu ko a turai ko a nan najeriya saboda haka abu ne wanda mun riga mun sa a je a nemo wannan jama'an in akwai karin mutane da suke neman wannan taimako shi ma yana nan a wajenmu eh to wannan taimako da kace za a yi din matasa ne ko ko duk wanda mm. yake bukata duk wanda yake bukatan karin ilimi to wata masters ta phd a jami'a ko a nan najeriya ko kuma a turai To, malami na gaba ka matso ka yi tambaya? Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wa alaikum salam. Ni ne Alhaji Umaru Alhaji Balarabe. Mhm, yana jin ka. To, tambayan da nake so na yi shi ne abin da yanzu yake faruwa yara ƙanana 'yan shekara sha takwas, sha biyar, suna nan a yanzu haka da zaka je yanzu yanzu da muke magana da kai zaka je za zaka ga a tare kuma ba wai komai bane ya sa su wannan abin alaji sai yunwa da talauci zaka ga suna sayar da kawukansu su ne dan su rayu matsala na farko na biyu a yanzu kwace kwace yayi yawa cikin mai duk shaye shaye yayi yawa mutane ba sa iya kontrolin 'ya'yansu don yunwa uba ya fita nema yaro ya fita nema wannan tambaya na farko wani irin mataki aka ɗauka akan wannan abin kuma yana bukatar fire brigade approach abu na biyu da yanzu yake ci mana tuwo a kwariya shi ne za ka ga local government wajen kusan 20 ne suke cikin maiduguri metropolitan alhaji jani wata eh. ansa za ka ba alhaji umaru alhaji umaru wato tambayar ta shi da wannan matasa da suke da dimbin yawa a cikin maiduguri kamar yadda muka faɗi ɗazu akwai tsarin koya musu sana'o'i wanda ake ci gaba da yi a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta janar buhari a firar muhammadu buhari wanda ita nde wanda muke aiki da su sannan kuma akwai tsari na musamman wanda aka sami yarjejeniya da ita bankin duniya wanda za su zo da kuɗaɗe wanda za su koya matasa sana'o'i sannan su ba su jarin da za su yi. Kamar bayanin dai da kai a baya kenan. Yawwa irin shi ne. To malami na gaba bismillah. Salamu alaikum. Mm. Wa alaikum. Wa Suna salam. Musa Muhammad. To malam Musa yana jin ka. To tambayar da nake so na yi wa shi alaji akan shi wannan commission din ita tana da bukatan ɗaukan jama'a ne wanda za su taya ta aiki ko kuma dai a'a already an gama shirya komai za su zo ne kawai ta kama jama'a da ayyuka wannan tambaya na farko tambaya na biyu kuma wannan kwamishin ɗin da muna buƙatar cewa da Allah a sanar mana da dukkan membobi da dukkan abin da take da shi sabida duk wani matsala da muka samu wanda ya shafe su to kai tsaye za mu tinkare su ko mu san ofisoshin su don mu kai irin abubuwan da suke ko a rubuce ko a through waya mu kira su mu dinga gaya musu irin aikin da ya dace da su. To Alhaji Tijjani kuna da bukatar ma'aikata ne kamar yadda Malam Musa ya nemi sani. Musa abin da ke faruwa wannan ba kwamitin din muke da shi wata a yanzu kwamiti muke da shi. kwamiti ɗin kuma yana samun ma'aikata ne daga cikin ma'aikatan gwamnati wato suke zuwa daga ofishin nasin gwamnati da tarayya bayan nan mukan dan haɗuwa da mukan dan aiki da wanda suke kwarancewa a wasu filaye na musamman wanda aka ba mu damar mu ɗauka na lokaci kaɗan shi wannan kwamiti rayuwar shi gaba ɗaya shekara uku aka bayar a cikin shekara uku nan kuma a yanzu an ci wata goma sha takwas saboda haka ba mutane muke ɗauka na musamman ba idan shi north east development commission ya fito to shi ne zai buƙaci ɗaukan jama'a da kuma zai buƙaci wannan shirin da shi da musa yake magana to game da tambayar shi ta biyu fa tambayar ta biyu shine wai yana son ya san sunayen wakilan wannan kwamiti da inda za a same su don suna da matsala su san inda za su je to wakilan wannan kwamiti kamar na faɗa kwamiti ne wanda yake da mutum kusan ashirin da ɗaya cikin kwamiti a kowace jiha akwai mutane da aka kawo daga wannan jihar don su samu su zama mambobi na wannan kwamiti misali a borno wanda yake representing borno a wannan kwamiti shine usman jaddashuwa wato sakataren gwamnatin borno sannan akwai ita profesa hawa abdu wadda take university maiduguri tana zama a kan wannan kwamiti a madadin ƙungiyoyi masu zama sannan samu yake nan cikin gra a maiduguri yana nan a kusa da police station na maiduguri wadda daga nan ake duba ayyukan da suke tafiya a maiduguri kuma a nan mutane za su iya kai kukansu ko kuma su bukatun su don mu sani to ah. mutanen maiduguri da alaji to bismillah salamu alaikum wa alaikum salam sunana umar bola ya yi to malam umaru yana jinka yawwa tambaya ta ga mai jagorancin wannan hukuma mu da muka samu asara aka kona gidajen mu ko duka tutun kunan mu yawanci an kashe masu kayan an bar mata da marayuwar irin taimako ne wannan hukuma za ta yi mutu. To, ka gama tambaya? Eh. Alhaji Tijjani ka ji tambaya shi ko akan wani irin taimako ake za ku ba marayu? Eh to, wato, mata da marayu. Wannan abu ne ya yi tambaya babba. su marayu abin da ake tsara musu shine a tsara musu wanda abin ake cewa a turance orphanage wato gidan musamman na marayu hmm. wanda za a kula da lafiyarsu za a kuma kula da yanayin rayuwarsu da za su tashi da farko dai akwai kananan irin wannan gidaje wanda muke tallafawa saboda su kara. yawan marayu da suke iya ɗauka na biyu mun taimaka shi ofishin mataimakin shugaban ƙasa an bude wani makaranta na musamman na wannan marayu wanda zai dauki marayu kusan dubu daya wannan za a dauke su ne daga aji na farko har su gama makaranta a zuwa nan da shekaru masu zuwa ta wajen mata kuma muna tallafa musu ta basu jari musamman suna cikin cooperative a wannan fannin mun ba wa mata a borno sun fi dubu biyu wanda aka ba su kudade kamu daga dubu goma zuwa dubu talatin saboda su ci gaba da jarurrukan da suke yi da kuma ayyukan da suke yi a nan a cikin maiduguri wannan musamman na cikin sansanin da suke cikin maiduguri to malami na gaba bisimila ko sana da jibril ibrahim to kamara ji ne kuma ce bayanin da nake so yi a kai shi ne to guri a nan har yanzu a yankin borno north east akwai matsaloli da dama wayanda har yanzu ba mu ga aikin wannan hukuma ba ba ka fara gani ba har yanzu yaran mu yawanci ba su da aiki ga kuma shaye-shayen kwaya ga kuma wannan ya fara na yara ya matasa hanyar da rashin aiki da rashin ilimi da Abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa jimma'i alice ce ke cewa a huta lafiya. To madalla a gaida jimbai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu waro ke turo mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito daga Aminu Kano mai da da Adamu Sabi'u Wangara sun ce asalamu alaikum murya Amurka da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga ɗan majalisar jiha mai wakiltar garko da kewayen Abba Ibrahim na baba da ya taimaka ya cika mana alkawarin da ya ɗauka mana al'ummar garin maida na gina mana harabar masallacin juma'ar mu tun a baya amma yanzu shiru muke ji kamar an shuka dusa sai kuma sako daga sifiyanu gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum biyu hausa alamun da ke nuna cewa al'ummar ibo sun dawo daga rakiyar kungiyar da ke neman kasar bayafar ipop hakan abin a yaba musu ne sai kuma sako daga usman manika mai ruwa rod huntuwa ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka da fatan kuna lafiya allah ya sa haka amin da allah murya amurka ku bani dama a yau domin mu kai kokenmu al'ummar karamar hukumar huntuwa zuwa ga mai girma gwamnan jihar katsina retired honorable aminu bello masari akan gurɓataccen ruwan sha na famfo da ake sako mana mu al'ummar huntuwa wanda babu bambancin da ruwan kwafta da haka muna roƙon mai girman gwamna ya kamata ya sa idanu akan ruwan sha da ake bamu domin kaucewa kamuwar cutar kwalara da taifuwa da fatan wannan roƙon nawa zai kai gurin mai girma gwamna sai kuma sako daga sade sa'idu daura ya ce salam biyu hausa yau ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya hakika wannan rana ce mai matukar muhimmanci ga al'umma ganin irin illar da taba sigari take yi wa jama'a wanda a ƙarshe take sanadiyar rasa rayuwarsu sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga baba haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce voa ku gaya wa 'yan siyasar nijar cewa su yi wa kansu fada su daina yin bakar gabar siyasa da babu abin da za ta haifawar kasar su illa koma baya To madalla a gai sheka yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A takaice wani mai magana da yawon fadar gwamnatin kasar Rasha ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi murna da jin ɗan jarida Arkady Bobchenko na raye, amma kuma labarin mutuwarsa na jabu abin mamaki ne. An samu rahoton harbin sanannen ɗan jarida mai ba da rahotanni a kan yaƙi mai suka gwamnatin Kremlin kuma a ranar Talata a matakalar benen gidansa da ke Kiev. amma sai ga Babchenko ya ba 'yan jarida mamaki a lokacin da ya bayyana lami lafiya jiya Laraba, yayin da jami'an tsaron Ukraine suka bayyana labarin mutuwarsa a matsayin na jabu don a ceci rayuwar ɗan jaridar. Mai magana da yawon fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Alhamis cewa bai san ko sakamakon wannan matakin ya cancanta ba. kuma abin da ya faru ba zai canza yadda rasha ke kallon ukraine a matsayin ƙasa mafi muni ga 'yan jarida ba Ƙungiyar da ke kare 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta yi Allah wani da labarin mutuwar Bobchenko na ƙarya. Tana mai cewa abin ta da hankali ne, na da na sani kuma, a ce dakarun tsaron Ukraine suna wasa da gaskiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya ji daɗin ganawar da ya yi a wata liyafar cin abinci da Kim Yong-chol. na hannun daman shugaban koriya ta arewa gabanin tarurrukan da za su yi yau alhamis a kan yiwuwar yin taron kola cikin wata mai zuwa tsakanin kim da shugaban amurka donald trump pompeo ya sanya wani hoto a shafinsa na twitter inda yake gaisa da kim yong chol da kuma wani hoto da ya nuna manyan jami'an zaune a wani gida kusa da helkwatar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york To madalla masu sauraro da nan a nan karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda. Da ta tayani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya sai mun sake da karfe tara da rabi na dare. Amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Safinatu na nan tafa da shirin yau da gobe, shirin matasa.